Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai godiya online TV. A shiri da ke wayar da kai akan matsaloli da kuma larurori da suke damun al'umma. So in ku manta ba dama mun gaya muku cewa shi wannan makasudin shirin nan shine akan wayar da kai a dukkan dukkanin wata matsaloli da muka ga yana damun al'ummanmu gaba ɗayanmu. So a baya can mun tattauna akan yanayin mata da kuma irin buri na 'ya'ya mata cewa ba za su aura ba sai kin auri mai kaza sai kin auri choice ɗinki wanda mun gaya muku cewa ba kowace bace take samun abin da take so wanda uh, mun ɗan samu ƙorafi wasu daga cikin matan sun ce malam ya ja hankali a kansu kansu mazan musamman waɗanda ba su buƙatan ƙarin aure ko wacece wacece ko kuma a'a masu lalata mata ko kuma yaudara to wannan kusan abu ne da muka sani ya zama ruwan dare muna cewa mutum ya ji tsoron Allah kuma ka sani duk abin da kai wa yar wani kai ma za a yi wa yarka idan har ba aurenta za ka yi ba ka rabu da ita ta yaya za ka yaudare ta a matsayin kuna kuna soyayya ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu sai ka gama gini sai ka samu aiki kusa burin tsiya burin banza wanda ba ka da tabbacin za ka kai wannan lokacin wallahi mu ji tsoron Allah mu daina abin da nake so in yi magana a kai makasudin shi ne. ba wai matan mazan ne babu abu ne guda biyu na farko mun sa buri da ƙarya ba mazan ba ne babu duk mun sa buri da ƙarya sannan mu mazan kuma mun ta'allaka cewa lallai ita sai gwamnati ta mana kaza sai mun samu guri da za mu huta ku je ku duba dukkanin masu jin daɗi a cikin kashi ɗari kashi casa'in da biyar duk masu auren ne masu hawa mota duk masu iyalin ne zai wuya ka ga bacalo goro ba shi da mata yana jin daɗin da mai mata da rufin asiri kai koko yana jin daɗin za ka gan shi bai da nutsuwa kuma ku sani rashin aure yana taɓa ƙwaƙwalwa ba namiji ba ba mace ba mace ta dinga gane-gane ta dinga wani mafarkai wane ne ana aljani wani lokacin ba wani aljani hallucination ne kawai story of imagination ne kawai uh, imagination eh imagination ne kawai take sawa ake ganin waɗannan abubuwan so don haka maza ina magana da mu kanmu idan 'yar mutane ba za ka aure ta ba ka rabu da ita kar ka ɓata mata lokaci za ta samu wanda zai aure ta idan sai ka gama gini ka je ka ci gaba da gininka lokacin da ka gama ka je ka nemi auren wannan shi ne maganar gaskiya ba ka riƙe 'yar mutane ba tana ta ciwo ciwon nan daban ciwon kaza rashin aure yana sabbaba ke kuma idan kina aiki kina da kuɗi kina hawa mota kaza ki fomatin ki yi fomatin sai kin auri wanda ya fi ki a samu ko ustazu ne a unguwanku ne an tabbatar da riƙe addininsa mutumin kirki ne ya cancanta yana da aure bai da aure A'a ku zo ku yi collaboration da shi kar ku ce mala ya ce a yi maja ki taimake shi a yi auren Allah zai muku arziki gaba ɗaya koyi da sunnar da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sayyida ah, khadijatul kubra wacce har yau ana pointing ɗinta a matsayin mata masu nagarta kuma dukiyarta bai sa ta yi ɗagawa ba bai sa ta yi girman kai ba kuma bai sa ta yi bijirewa mijinta ba to a ah, idan kunne ya ji wannan shawara. ni ba abin da za ta amfanar da ni illa kawai ladan da zan samu a ciki idan kin yi amfani da ita idan kuma kika biye wa son ra'ayinki sai mai kaza wallahi za ki jibge za ki tsofe za ki tsofe to ga mai gidan ya gaji za mu dakata a nan za ku ji mu a karo na gaba dadi ce sai ba ba kuka ka gaishe min da su bye bye to sai an jima wannan babana ne to jama'a assalamu alaikum ka ku ga na ɗauko shi ya dage ne shi sai